Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da Noman da Dalol da kuma Niyya murya Arewa ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a kumasi Ghana. za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da hantsin ranar Juma'a 4 ga watan Oktoba 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Zahra Aminu Fage muke farin cikin sake jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya 'yan fashin kan teku na ci gaba da addabar matafiya a gabar ruwan yankin Niger Delta. Sannan muna tafa da shirin kallabi na Maryam Dauda. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Amurka da kuma sakonnin da kuka bar mana a kan na'ura. Amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayyarsa na siyasa. Kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakan da ya ɗauka a baya, wanda ya sa aka ƙaddamar da bincike da mai yiwuwa ya sa a tsige shi. da yake amsa tambayoyi a safiyar jiya alhamis daga manema labarai a farfajiyar kudancin fadar white house an tambayi trump wace irin alfarma ya nema daga shugaban ukraine vladimir zelensky yayin kiran wayar tarho na ranar 25 ga watan yuli wanda hakan ya haifar da korafin mai kwarmato sai ya ce ina kira da su kaddamar da bincike kan iyalan biden A 'yan kwanakin nan Trump ya sha suka tsohon mataimakin shugaban kasar Joe Biden. wanda yanzu haka yake kan gaba a jerin masu neman tikitin takarar shugaban kasa ƙarƙashin jam'iyyar democrat yana mai cewa biden ya yi amfani da ƙarfin ikonsa ta hanyar matsawa ukraine ta daina yin binciken wasu laifuka da suka shafi ɗansa wato hunter wanda ya yi aiki a kamfanin makamashi na burisma da ke kev trump ya zargi hunter biden da yin amfani da bulaguran da ya yi a shekarar 2013 a jirgin shugaban kasa na biyu wato air france 2 don karbar dala biliyan ɗaya da dugu biyar daga china a wani asusu mai zaman kansa da ya kafa 'yan jam'iyyar democrat sun ce kalaman trump ɗin na jiya alhamis wani misali ne da ke nuna cewa shugaban na amfani da kujerarsa don cimma bukatunsa na kansa. Mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a Iraki a jiya Alhamis, lamarin da ya kawo jimillar mutane da suka mutu zuwa akalla 27 a cewar hukumomi. 'Yan sanda da jami'an kiwon lafiya sun ce an harbe masu zanga-zangar ne a garin Nasiriya wanda ke kudu da babban birnin Bagadaza. Tun daga ranar talata da ta gabata zanga-zangar ta bazu a cikin birnin Bagadaza da kuma yankuna da ke kudancin birnin. Jami'an tsaron Iraki sun yi amfani da hayaƙi mai sa hawaye tare da harba harsashen gaske a jiya Alhamis. don tarwatsa masu zanga-zangar a Baya ga ɗaukan waɗannan matakai, hukumomi sun yi amfani da motar ruwan zafi da harsasai na roba domin ƙoƙarin tarwatsa masu boran. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babbar kotun tarayyar turai ta yanke hukunci cewa za a iya tilastawa kamfanin abota na facebook da ya cire duk wani abu da aka wallafa a duk duniya ba bisa ka'ida ba idan har ya sabawa dokar wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar tarayyar turai shi dai wannan hukunci da babbar kotun tarayyar ta yanke babu damar da za a iya ɗaukaka shi hukuncin ya samo asali ne daga wata ƙara da tsohuwar shugabar jam'iyyar green party a ƙasar australia wato iba galawis nick ta shigar wacce ta nemi kamfanin na facebook da ya sauke kalaman batanci da aka buga game da ita wata kotu a ƙasar ta austria ta ce kalaman sun take doka da ta haramta ɓata sunan wani yawancin kafofin sada zumunta kamar facebook galibi sukan cire duk wani abun batanci da ya sabawa dokar wata ƙasa. hukuncin na jiya alhamis zai tilasta musu yin hakan a duk faɗin duniya fiye da 'yan kasar burundi 500 ne aka mai da su ƙasarsu daga sansanonin 'yan gudun hijira guda uku da ke tanzania a jiya alhamis matakin da ya zama na farko a gagarumin yunkurin da ake yi da mayar da mutane da ke tserewa daga tashin hankali da rikice-rikice a shekarun baya. An saka 'yan kasar Burundi a motocin bas-bas a sansanin mutum deli da Nyagurusu da ke yammacin Tanzania, inda za a dangantar da su har zuwa wasu cibiyoyin karɓar baƙi biyu a lardin Ruyigi da ke ƙasarsu. su. Bayan sun kwana za a tura su zuwa gidajensu a lardunansu. su. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa sansanonin na tanzania suna ɗauke da 'yan ƙasar burundi kusan 184 waɗanda za a iya tura su gida nan da ƙarshen shekarun nan a bisa yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka ƙulla. suna kuma daga cikin 'yan ƙasar burundi kusan 350 da suka tserewa rikicin siyasa a gabas ta tsakiya wanda ya barke bayan wani zaben mai cike da takaddama da aka yi a shekarar 2015 shugaban kasar ecuador lainin moreno ya ayyana dokar ta ɓaci yayin da masu zanga-zanga suka hau tituna a faɗin ƙasar domin nuna adawa da matakin cire tallafin mai da gwamnati ta yi. Rahotanni sun ce an kama mutane goma sha tara a jiya Alhamis. Motocin haya da direbobin manyan motoci sun toshe titunan birnin ƙasar yayin da ɗalibai da ma'aikata suka yi tattaki a birane da dama. Jiragen saman Amurka. da Iberia da Air France da KLM duk sun sauya akalar zirga-zirgar su a yankin yayin da masu zanga-zangar suka toshe dukkanin hanyoyin shiga da fita a filin jirgin saman kwito babban birnin kasar ta ecuador zahara aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc Za mu faro daga Najeriya, inda 'yan fashin teku suke ci gaba da addabar matafiya a gabar ruwan yankin Niger Delta mai arzikin mai, wanda wannan matsala ta haifar da zaman ɗarɗar ga mutanen yankin da suke zirga-zirga. Sannan hakan na mai da hannun agogo baya akan ga harkokin tsaron yankin. Ga rahoton da wakilinmu na yankin Niger Delta, Lamida Abubakar ya aiko mana. Kawo yanzu dai 'yan fashin teku da ke kan ruwa 'yan yankin Niger Delta na ci gaba da gallabar jama'a matafiya a musamman gabar ruwan Bone Island da ke jihar Rivers inda ake shiga jirgin ruwa ta hanya ɗaya tilo ta tashar jiragen ruwa ta Nambe Waterside a birnin na Fatakwal zuwa tsibirin bone 'yan fashin teku dai da kan addabar matafiya kan ruwa daga tashar ruwa ta Fatakwal Jeti zuwa Bras da ke jihar Bayelsa da kuma Dagema Jeti zuwa patakwal ko a baya-bayan nan dai sai da wasu 'yan fashin teku suka yi awon gaba da mutane da dama a gabar ruwan boni da ke jihar rivers kuma matafiya kauyuka daban-daban na ci gaba da koka halin da suka shiga my name is peter <laughs> you just talking about the vincent there are series of uh, them that happened in the past wannan yana cewa ne suna na peter kana magana ne kawai kan abubuwan da suka faru na fashin teku na baya-bayan nan to amma dai abinda na sani makamancin haka ayyuka na garkuwa da mutane a cikin jirgin ruwa ya shafa ruwa da fashin teku da ake yi ya ƙara ta'azzara kuma a matsayinmu na fasinjoji dole ne mu kasance cikin fargaba tunda a can muke harkokinmu na yau da kullum ko kana so ko ba ka so dole ka tafi. For Shekaru da dama wannan matsala ta fashin teku na faruwa amma babu wani mataki da musamman hukumomi ke ɗauka yanzu kuma abin ya ta'azzara shi kuwa wani musa sanya a kosi ɗaya ne daga cikin matuƙa jirgin da ke kara kaina a yankin niger delta ya ce my name is josiah akums we have series of incidents of attack Bonny Yana cewa ne an kai mana hare-hare da dama kan ruwayen yankin Niger Delta a musamman gaɓar ruwan Bonny Island wato tsibirin Bonny akan hanyar da za ta kai mu zuwa birnin Fatakwal harin kuma da aka kai muna na baya-bayan nan sun kwace muna jirgin ruwa suka sace uku daga cikinsu kuma har kawo yanzu babu labarin inda suke. Sunana Alhaji Mustapha Abdulaziz Allah da Zaria a yanzu kalubalen da ake samu wanda da mutum zai tashi daga nan fatakwar kan ruwa in zai tafi bayarsa ta ruwa yana cikin firgici yana cikin tashin hankali saboda yan bindiga da daɗi wanda suke kan ruwa ko da a gombor kuke tafiya haka za su zo su yi a takin ɗinku su buɗe wuta abinda kuke ta da shi su kwace muku. Fashin teku dai na neman ƙara ta'azzara kan ruwa 'yan yankin na Niger Delta kuma mafi yawancin yankunan ba safai ake samun motoci ba da ke zuwa garuruwa daban-daban na kan ruwa sai dai takan jiragen ruwa akwai dai nan bewa ta an yi shekara da shekara shekaru dai ita ce hanya mafi sauki da ake ɗaukar mutane zuwa jihar bayansa saboda babu titin mota halayyar 'yan fashin teku dai a yanzu ya haifar da matukar zaman ɗarɗar tsakanin matafiya kama daga jihar Rivers da jihar Bayelsa da Akwa Ibom da kuma jihar Cross River kan haka ne ma na ji ta bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Rivers Mustapha daura domin jin irin matakan da suke ɗauka. Kusan watanni hudu na ƙarshen shekarar da ake kiran kansu yan Vermont yawanci abubuwa na ta'addanci da sauransu suna karuwa. Polis muna da polis na ruwa wanda suke amfani da bot da kuma jiragen ruwa muna da su a nan Rivers kuma akwai Nigerian Navy su ma suna nan da jiragen ruwansu ana nan muna patrol gaba kiɗa. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. madalla gaida lami da abubakar kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar. Chakwai

ta tunaninta na ɗan waya na leka shafinta na instagram har ma na twitter a nan na kalli dukkan hotonta na yi na'am da kyawun surarinta na yi dm na ce kin haɗe yan mata ta godiya mai requestin nan barinta farin ciki ya kama zuciyata ce na ke yi kamar ba ni ne ba ashe gaskiya

Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabe Shirin namu na yau ya samu bakuncin Hajiya Hadiza Kasim, tsohuwar jami'ar babban bankin Najeriya da ake kira CBN a takaici, wadda ta kai matakin darakta kafin ta yi ritaya. A cikin hirar da na yi da ita, Hajiya Hadiza ta fara da ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni shekaru hamsin da shida da suka wuce. kuma da yardan ubangiji na fara firamare na a wani makaranta da ake kira seven day adventist primary school a garin jos daga nan muka yi aji biyar ba su da aji shida da bakwai tun da a lokacin mu ana aji shida da bakwai eh. sai kuma aka maida ni methodist primary school shima a garin jos to daga nan da ikon Allah sai na samu admission kuma na shiga Saddauna Memorial Secondary School a garin Jos. Nan na ci gaba har na ƙara karatuna sai kuma na samu shiga School of Basic Studies a nan Zaria ABU 1980 zuwa 1981. Daga nan kuma na gama School of Basic Studies sai na miƙe kawai um, degree program ina. sai can sai na karanta BSc International Studies a lokacin. alhamdulillahi mun fito da kyakkyawan sakamako a lokacin to ana nan sai aka tura ni motan kasa Legas. Eh. nitel kenan na da da aka aka rufe yanzu to daga nan ban ji daɗin aiki na a gurin ba sai Allah ya sa sai aka canza mani sai aka maida ni Central Bank to a nan Central Bank a Lagos na gama NYSC ina kuma da Allah ya kaddara mani sai kawai aka ɗauke ni aiki a nan gurin. A Central Bank ɗin? A Central Bank of Nigeria a nan Lagos. To dai ina ji nan aiki na ya fara daga shekara alif bari tara da tamanin da biyar 1985 kenan. Allah sarki. Haka dai ne ta aiki ta aiki tare da su har na haɗa shekara talatin da uku. Kina aiki a wurin? Wato na aiki da na aiki a Central Bank. tun daga senior supervisor Allah ya ɗaukaka ni ya kai ni matsayin deputy director. ina deputy director bara June 2018 kenan ko? Eh. Sai kuma aka ba mu daman muna so za mu bar aiki a kan kanmu za mu iya bari amma za a ƙara mana girma. To dama matsayin da zan sake samu shine na director kuma an eh. bani sai kawai sai na sa takardar eh, dakatar da aiki. Allah sarki. To, eh, ji takai. tarihi na kenan makaratu da kuma aiki. To, ranar talata da ta wuce, Najeriya ta yi bikinta na caka shekaru hamsin da tara da samun 'yancin kai, kuma ke kin kwashe wajen shekaru talatin kina aikin nan na banki. shin ko hmm. akwai wasu fannoni ko wurare da kike gani ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara a fannin aikin banki eh, ba ma aikin banki ba aiki gaba ki daya hmm, yanayin ayyuka a najeriya kenan fannin kiwon lafiya fannin ilimi hmm. musamman mu a arewa don yanzu yaran da ba su da ilimi waɗanda ba sa cikin makarantu irin na boko din nan ba na islamiyya ba ba su da adadi hmm. bacin haka kamar na bar aiki nake jami'ar eh, imantar da jama'a ga baki daya kan harkar hada-hada na bankuna eh. mun fara kyakkyawan tsari tun lokacin mai martaba da ya zo yana gwamna ya kawo wannan eh, policy na financial education din nan hmm. mun samu ci gaba kwarai da gaske amma har wa yau mutanenmu na arewa su ne baya wallahi kin ga maryam mm. ina da abu da muke faɗi idan ka ilmantar da mata yar sai ilimi mm. aka koya mata hanyoyi na dogaro da kai mm. ba matan da za ta yadda a ɗauki ɗanta ko a ɗauki ɗanta sa almajiranci duk wannan kuka da muke ta yi kan yara almajirai da ake wulaƙanta su ake azabtar da su ake nuna musu eh, angwama idan uwa tana da inda za ta yi ba za ta yadda a sa 'ya'yanta almajiranci hmm. saboda haka a wannan marra da muke ciki shekara hamsin da tara da samun 'yancin kai ya kamata yanzu kasashen a ce kasanmu na Najeriya ilimin 'ya'ya mata ga yanzu mun zama mu ne ma masu misali muna nuna ma duniya amma tun da ya ci baya To ma sauraro a nan za mu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan hirar a madadin bakuwar tamu Hajiya Hadiza Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla gaida Maryam Dauda da Shirin Kallabi sai sharhin wasu jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Epoch Times inda aka rubuta labarin wani malami a jihar Virginia ya ki yarda da korar rashin aiki da aka yi akan yaƙi amfani da lafazin maza ga wata ɗaliban makarantar sakandare da ta ce tana jin kanta a matsayin jinsin namiji wanda ta kai ƙara gaban kwamitin makarantar. Lauyan malamin da ke koyar da harshen Faransanci da ke tare da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Alliance ya ce cikin wata sanarwa makarantar ta west point da ke gabashin richmond a jihar virginia sun umarci malamin wato peter blamin da ya yi amfani da lafazin jinsin namiji akan ɗalibar mace hukumar ta dakatar da aikin na blamin ta ce ta dakatar da shi ne saboda ya bin umarnin hukumar makarantar mr blamin ya ce addinin shi ya hana shi yin hakan da gangan kuma da gaske ya yarda cewa batun mace a matsayin namiji ta hanyar yin amfani da wata siga to ƙarya ce a ƙarar da aka shigar a kotun jihar a ranar talatin ga watan satumba sai jaridar washington post inda aka rubuta labarin tsohon jakada na musamman na amurka a ukraine ya shaida a jiya alhamis cewa ya gargadi lauyan shugaba trump rudy giuliani cewa bayanan da aka bayar daga majiyoyin ukraine da cewa suna zargin dan tsohon mataimakin shugaban ƙasa amurka joe biden da cin hanci da rashawa ba amintattu ba ne Kurt Bolka wanda ya yi murabus daga mukaminsa a makon da ya gabata ya ce a cikin wata ganawar sirri da aka yi da membobin majalisar sun ce ya yi kokarin gargadin Juliani game da amincin bayanan game da kokarin da Biden ya yi na neman a kuri tsohon mai shigar da kara na Ukraine wato janar Victor Shokins. sai jaridar new york times inda aka rubuta labarin shugaban kwamitin majalisar wakilan amurka kan bayanan sirri kuma dan jam'iyyar democrat ya ce an cimma matsaya don jin ta bakin wani mai kwarmato wanda korafinsa ya janyo kafa kwamitin binciken yiwuwar tsike shugaban amurka donald trump sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya zargi 'yan jam'iyyar democrat a majalisar wakilai da ƙoƙarin tsoratar da ma'aikatar harkokin amurka ta hanyar tsara jami'anta su bayyana a gabansu don amsa tambayoyi da ke da alaƙa da bayanan wayar shugaba donald trump da takwaransa na ukraine kwamitocin majalisa uku duk sun tsara cewa a cikin makonni biyu masu zuwa ma'aikata biyar na yanzu da na da za su gurfana a gabansu domin bayar da ba'asi kan alakarsu da wayar da trump ya yi ta ranar 25 ga watan Yuli da shugaban ƙasar Ukraine. Kiran wayar ya haifar da majalisa ta buɗe binciken tsige Trump. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla gaida Zahra Aminu fage da sharhin wasu jaridun Amurka. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe uku na dare da minti ashirin da biyar. Sai rayuyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Bappa Adama Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. al'ummar najeriya muna fata an yi bukukuwan samun yanci lafiya bukukuwan samun yanci ko yaji yau shekaru hamsin da tara da samun mulkin kai amma an kasa fahimtar ina ne najeriya ina ne ba najeriya ba an kasa fahimtar wane ne dan najeriya dan kasa kuma wane ne ba dan kasa ba sai yawan addinai da malaman addini amma al'umma zukata ba su da imani ga yawan jiniyar shugabanni amma sai ka nemi adalci da rikon amana ka rasa ga ɗimbin ma'adinai game da gurɓataccen man fetur amma yunwa da talauci ya buwayi al'umma ga yawan masana wa launa addini ko kuma na boko amma a kullum ana kukan faɗuwar darajar ilimi ga yawan al'umma amma haihuwar yoyo a kasarinta mabarata ne jan maula Assalamu alaikum wa rahmatullah wa magana Hamisu Makafu na Yarma ya za ta tsaro jamhuriyar Nijar. Ra'ayina shi ne da al'ummar Najeriya musamman kwanci al'ummar jihar Kano wannan shari'a da aka yi ranar Laraba. Mun samu labarin an yanke shari'a Umar Yandoji shi ne Allah ta yi wannan zaɓe. da ku yan jam'iyyar pdp kawai sai ku ɗan haƙuri ku saurari gaba ai lokaci na zuwa Salamu alaikum da Amurka mai magana Nasiru Afanu dan nigeria mazaunin Cote d'Ivoire. Kira na zuwa ga mai girma shugaba Buhari Allah tara mai lafiya da hankuri. Eh muna kira ga baba da Allah a duba matsalolin nan na iyakoki. A duba a buɗe iyakoki a sa na'urorin zamani na bincike ba sai an roya iyaka ba baba. Eh muna kira matsayinmu na 'yan Nijar ko masu ƙaunar baba Buhari a duba lamarin amma ruwan iyaka gaskiya babu alheri tsakanin da Allah to da fata Allah sa sakon mu kai ga kunnan baba to madalla kafin mi sallama ga zaharar da labarai amma wannan karan a takaice Shugaban Amurka Donald Trump ya fito fili yana kira ga gwamnatocin kasashen waje da su binciki abokan hamayyarsa na siyasa kiran da ke nuni da cewa ya ƙara jaddada matakin da ya ɗauka a baya wanda ya sa aka ƙaddamar da binciken da mai yiwuwa ya sa a tsige shi. Mutane shida sun rasa rayukansu yayin zanga-zangar adawa da gwamnati a Iraki a jiya Alhamis. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma canza la'asar za ku ji wata tawagar abokanan mu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Kafin mi sallama da ku muna mika saƙon ta'aziyya ga wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya da iyalansa na rasuwar sirikinsa Malam Ahmad Usman Dukku. wanda ya rasu a ƙarshen makon da ya gabata a garin Gombe. Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Salaman abu da ya shirya shirin kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Zubair al Ni Muhammad Hafiz Babala daga nan birnin Washington DC ke cewa ku wuni lafiya.